muna ƙara godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai Saraki da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta 26 ga watan al-muharram hijiran sayayyen halitta 1443 inda muke karatu cikin wannan littafi kwaun musallin wallafawar ashir muhammad siddiq al-minshawi allah maɗaukakin sarki ya ji kan gafarta mishi har yanzu muna babi da ke magana akan kurakurai da ake samu daga ladanai masu kiran sallah wadda mun karanta fakara ta farko zuwa fakara ta tara kuma za mu tashi a fakara ta ta goma bale ce abu na goma shine al'azanu qabla waqtihi fi ghairi fajr yana cikin manya-manyan kurakurai wadda da yawa daga cikin ladanai suke yi shine kiran sallah kafin lokacin sallan yayi kuma a sallan da ba sallan asuba ba saboda sallan asuba ita kadai ce sallar da ake iya kiran sallah kafin lokaci shine kiran sallan farko kiran sallah da ake da as-salatu khairun minan nawm kafin kuma a zo a kiran sallah ta biyu wacce ake yi bayan lokaci kuma ya shigo to bayan baya ga sallar sallar asuba to babu wata salla wacce ake kiran ake kiranta kafin kafin lokaci in haka kuma ya faru to kuskure ne mai girma sosai da sosai malai wa hadha qata'un yaqa'u min ba'di al-mu'adhdhinin wa laysa mutafashshiyan yace wannan kuskure ne wanda da yawa daga cikin ko wasu daga cikin ladanai suke aikatawa amma shi a sanin malam ya ce wa laisa mutafashiyan ya ce ba abu ne wanda ya yadu ba haka ya yawaitu tamamuwa inda muke rayuwa mun san cewa a yanzu abu ne wanda ya yawaitu sosai har za ka yi wa mutum magana to ai lokacin sallan lokacin sallan bai yi ba sai ce maka ai ba za a tada sallan ba sai lokaci ya yi to wace ka kira kafin lokaci ai shi kiran sallah tana sanar da mutane ne cewa lokacin sallah ya yi to so da yawa mutum za ga yana kallon shi wanda zai sallah a masallacin ne to in ma ba za a tada sallah ba sai lokaci ya yi to sunanin rawatib na filfili da aka suke da alaka da sallan da su kuma ba a yi sai lokacin sallan yayi to in mutum yayi lokacin da ka kira sallan bayan lokaci bai baya za yi da su an fahimta ku aga tun daga nan akwai kuskure kima le ce wa hadha yuhimu man la yusalli fil jama'a mithlu an-nisa wa ashabu al-a'dar wa ghayruhum bi dukhul al kabla fa yace wannan kiran sallah kafin lokaci yana rudar da waɗanda su sallan zuwa masallaci suyi sallan jam'i bai zo musu wajibi ba kamar mata kamar masu uzuri ila na rashin lafiyan da shari'a ya yadda mai irin wannan rashin lafiyan ba sai ya zo masallaci ba misali ko nawa mai kama da haka suna zaune a gidaje ne ko a asibiti kai kuma ka kira sallah kafin lokaci to su waɗannan da ba sa zuwa masallaci su ya kake so su yi in kuma suka yi sallah kafin lokaci ya za ka yi da sallansu a gaban Allah kai ai kai kace musu lokacin sallah yayi kuma sun aminta ne da kai a matsayinka na ladan aminci ne ma yasa aka yadda ka zama ladan so da ana da tabbas na ba za ka ha'inci mutane akan ibadansu ba kai kuma sai kai sai suka yi sallah lokaci bai yi ba to ya za ka yi da su sai ga sai sa irin waɗannan mutane sai su tashi yalla so da su tunaninsu ai lokaci ya yi ne shi ya sa har an kira sallah aga wannan kuskure ne sai malai ce wa ya shtaddu khafaruhu fi waktil maghrib inda ma يفطر الصائم قبل وقته yace wannan kiran sallah kafin lokaci yayi hadarin sa yana ƙara yawa yana ƙara girma yana ƙara tsanani ne in ma ya samanto kuma aka yi ne a lokacin sallar magariba me yasa malai yana ya fi tsanani a wannan lokacin so da za sanya da yawa masu azumi su yi bude baki ba kafin lokaci an fahimta ku ce da yawa za ka sanya masu azumi su yi ba shi kafin lokaci musamman mata da suke zauna a gida so da su sun yadda su ba za su yi ko da za ka ce mace ai rana ya faɗi sai ta ce maka ba a kira sallah ba ko haka wani sai ta ce maka ba a kira sallah ba alhali in ma misali ma inda ramadan ne shi ladanin ma kafin ya kira sallah sai ya ɗanci wani abu so da ya ƙara jin karfi amma ita tana jiran sai ta ji wannan kiran sallan kuma kana kira ba ruwanta da ranar ya faɗi ko bai faɗi ba ai an kira sallah ko za ta sha ruwa to ya za ka yi da ita ya za ka yi da azuminta sauraka duk saurinka in sauri kake yi to shi kenan sai ku sa tsari a masallacinku ana kiran sallah a tara sallah kindin sunan jira bai kai Le girman kuskure ba kamar kira kafin lokaci wani zai ce a kila ce ai ana sallan sallan isha baya yi sai takwas da minti biyar to ka ga mu kira sallah takwas da minti biyar tukumi sallah takwas da minti goma sha biyar ai mutane za su zaune ko na mai kama da haka shi yasa sai a kira to misali to mu bari kawai sai takwas da minti biyar din na sakwa saura minti biyar sai mu kira kaga lokaci bai yi ba misali in irin wannan lokacin ne to me zai ana ku kira takwas da minti biyar din ladari na gama kiran sallah liman ya shiga a ja sallah an fahimta ku haka ya fi sauki ya fi sauki so da haka ya zama wajibi mu kiyaye ya zamanto muna yin abu yadda ya dace yadda shari'a ta tanadar ba yadda muka ba da son ranmu ba ba kowa nawa mai kama da haka wannan a takaice kenan akan wannan wannan matsala sai matsala ta goma sha ɗa malaka al-isra'u fil adhan wa hadaru alfazuhu yace yana cikin kurakurai da ladanai suke yawan yi shine sauri lokacin kiran sallah kiran sallan da sauri sauri da kuma har haɗa lafuzan kiran sallah har hada lafuzan kiran sallan ta saurin da za ga ba zai ba masu sauraro daman maimaita abinda mai kiran sallan yake maimaitawa kamar yadda aka umarce su da yin haka ko kuma har hada lafuzan da wani lokaci zai sa ma'anan lafazin ma ya zamanto an canja shi bale ce wa min al-khata ma yaf'aluhu ba'd al mu'azzinin من الإسراء في الآذان وحضر ألفاظه الإسراء على وجه على وجه يشق على السامعين متابعته وإجابته أو الترديد معه بالك هنا تكن كسكري وجا لا داني ديوا سنفادا تكي شيني الإسراء في الآذان mutum yana kiran sallah sai rinka sauri in yayi wannan ba zai dan numfasa ya ba mutane daman su yi su haƙƙin da ke kansu ba yana saukewa zai ɗauki wancan yana saukewa wani lokaci ma ya haɗa mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar to sai ka numfasa sai ka ba masu sauraro daman su masu faɗa an fahimta ku tunda ana faɗa ne in midaki bayan ka faɗa to amma ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allah ha dauka to kaga su kuma zaka tauye musu nasu nasu haƙƙi yake saurin da ta fuskan da zai za ga ka wahal da masu sauraro za ga ya ba su wahala wajen bibiyanka ko amsa kiran sallan da kake yi ko kuma maimaita kiran sallan tare da kai wannan kuskure malik ya kala sahibur rawd rawdul murabba yustahabbu an yatamahhal fi alfaz al Ya yace maluma sun yi bayanin cewa yana da kyau mutum in yana kiran sallah ya rinka dan numfasawa akan lafuzan lafuzan kiran sallah in ya kira in ya faɗi wannan lafazi ya ɗan numfasa haka kaɗan sai sake ɗaukan lafazi na gaba قال na قاسم في نفس الموضع يستحب ذلك بلا نزاع yace yin hakan numfasawa a lokacin kiran sallah abu ne wanda babu wani musu ko jayayya tsakanin maluma duka sun tafi akan cewa shine abin da ya dace mutun yayi karka rinka kiran sallah kana sauri kaman kamar ana binka kamar kana Allah Allah in kana sauri ne to ka ba wani wanda baya sauri ya kira so da ya ba masu sauraro dama na su yi abin da ke kansu da shari'a ya ya dora musu malik ya qala al-qurtubi imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa hukm al-mu'adhdhin an yatarassal fi adhanihi wa la yaqtarib bihi kama yaf'aluhu al-yawm kathirun min al-juhal imam al-qurtubi babban malamin tafsiri yake cewa hukuncin da ke kan al almu'azzin mai kiran sallah shine an ya tarassal shine ya rinka kiran sallah daki daki babu gudu babu hanzari rinka kiran sallan daki daki wala yaqtarib bihi kare rinka har hada kalmomin yace kama yaf'aluhu al-kathi kama yaf'aluhu al-yawma kathirun min al-juhal yace kai rinka har hada kalmomin kamar yadda a yau muka wayi gari da yawa daga cikin jahilai suke aikatawa mun yi bayani a baya cewa duk wannan matsalolin yana faruwa ne saboda rashin rashin bibiyan shari'a akan abubuwa kuma society ɗinmu ya zama wani iri ya zama da wuya kaga mutum ma a ce ko da ba ma malami ba a ce gashi wani ɗalibi ne mai zuwa makaranta sosai kaga shine ladan yana wuya sosai ko da da ne ladan daga lokacin da ya zama dalibi ya fara zuwa makaranta sai ga ana neman shi ya koma yana ibanci liman ne a nemi wani ne kuma ya zama ladan an mai da abun kaman kawai yau da gobe ne zai saka iya alhali abu ne wanda yake bukatar dole sai mutum ya koya kaga imamul qurtubi yake bayanin cewa wannan dabi'a ce daga cikin dabi'u na waɗanda suka zama jahilai waɗanda ba san manufan kiran sallah ba ko ba san hukunce hukuncen kiran sallah ba ne za ga mutum yana sauri yana har kalmomin kiran sallan ba tare da ya ba masu sauraro dama na su sauke nasu haƙƙin da ke kansu akan mai kiran sallah ba بل وقال الكمال بن الحمام قوله ويترسل في الآذان هو أن kullu kalimatai ne, min kalimatihi كلماته fatta. wannan malami alkamal bin hammam yake bayanin yake ƙara fassara maganar imamul kurtubi? yake cewa da imam al yake cewa an yatarassala fil adhan yake ma'ana an yatarassal huwa an yafsila baina kullu kalimatai. abin da yake nufi shine kowace kalma na kiran sallah mutum kar ya hada ta da kalman da ke gabanta min kalimatihi daga cikin kalmomin kiran sallah kuma yadda zai haka shine bisakta ta wajen yin shuru in ya faɗi wannan to ya shiru ya huta tukun sai sake ɗaukan wancan sai ya shiru ya huta tukun sai sake ɗaukan wancan wannan abu ne mai mahimmanci wadda ba ma a kiran sallah ba in kana karanta yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke siffata hatta sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka karatu qur'ani shi haka yake a sallah har suke cewa in ya ida aya in ya ida aya to zaka iya fadan zaka iya tafsirin ma'anan ayan da ya ije kafin ya ɗauki aya na gaba ba a harhaɗawa a dinka ana abin. bala ce kala najim wa ya tarassal fihi wa yahdar fiha Ayyata manhal fil adhan wa yasra fil iqama abinda ake bukata a wajen mai kiran sallah shine ya rinka yin tarassul ya rinka yi daki daki yana hutu an gane ko yana yayyanke kalmo in ya faɗi kalma ɗaya ya huta ya ɗan yi shiru da sauransu yake amma kuma in ikama ne wannan babu laifi don mutum ya yi ikama da da sauri an wuce gurin amma kiran sallah ba a ba a bukatan haka ce bin hajar Alhaisami. imam ibn hajar Alhaisami yake cewa yusannu al ala awaqil kalimat min al li'annahu ruya mawqufan yake cewa sunna ce sunna ce ta baban qasim ya zama to in mutun yana kiran sallah ya rinka yin samun waqaf ya rinka tsatsayawa a ƙarshen kowace kalma na kiran sallah so da lallai an rawaito hadisi hadisai ingantattu daga sahabbai shine mawquf waɗanda suka tabbatar da wannan shine abin da suke aikatawa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama haka yabo wasu su yace wala wala yunafihi ma marra min najbi qarni kulli takbiratayn fi sautin yace magaran cewa a rinka yin natsuwa tsakanin kowace kalmomi kiran sallah yace fadin cewa kuma ana hada kalmomin kabbarori guda biyu baya kora wancan hukuncin so da shi kabbarori guda biyu da ake hadawa a lokacin kiran sallah hadawa nan shine suke matsayin kalma da an fahimta ku fadin da mutum yayi Allahu akbar Allahu akbar a kiran sallah kalma ɗaya ne an fahimta ku zaka ba ka ce ayan hada kalmomi biyu ba anan a kalma ɗaya ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kiran sallah yake li annahu yujadu ma'al waqf ala ar-ra'il ula bi sattatin latifa jiddan Ya ce saboda ana samun ana samun tawakkuf akan ra'u wanda ba ba ba mai yawa ba latifa dan takaitacce haka sosai da sosai so wannan shine abinda abinda maluma suka suka yi bayani akan abin da ya shafi kurakurai a takaice wanda malam ya iya tattarowa akan abin da ya shafi shi mai kiran sallah kan an fahimta ku sai babi na gaba malaki aqfa'u sami'il adhan shine kurakurai kuma wanda masu sauraron mai kiran sallah suke yi an fahimta ko kowa da kowa da hakkin shi wancan guda goma sha ɗaya da muka karanta wancan sun shafi mai kiran sallah ne shi kadai wannan babi na gaba da ya kulla sun shafi mai sauraron kiran sallah ne da mun faɗa akan babin wannan abin da ya shafi kiran sallah mala ya raba uku ne in mun gama kuma akwai babi kuma wanda ya shafi wanda da mai kiran sallah da mai sauraron kiran sallah suka yi tarayya a ciki duka malam zai kawo wannan babi yace afa'u sami'il azan kurakurai wadda masu sauraron mai kiran sallah suke yi malam yace na farko adamu ijabatul muazzin shine da yawa daga cikin masu sauraron mai kiran sallah da yawa ba sa amsa ma mai kiran sallah ba sa amsawa lokacin da yake yi ana so su ma su rinka amsawa ta hanyar maimaita abin da shi mai kiran sallah yake fara kuma da yawa ba sa yi bale cewa min akhfa'il musallin ash-sha'i'a al-mutafashshiya adamu ijabati al-mu'adhdhin yake daga cikin kurakurai wanda da yawa daga cikin musulmai masallata suke yi kuma mummunan kuskure kuma wanda ya yaɗu sosai shine rashin amsa ma mai kiran sallah a lokacin da yake kiran sallah walin shigalu anhu da kuma shagaltuwa daga amsa ma mai kiran sallah mutum ana kiran sallah tsaga mutum ya ci gaba da hiran shi bai damu da da abin da mai kiran sallah yake ciki ba yace wa qad haddana an sallallahu alaihi Wasallama ala zalik yace alhali kuma tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da mu akan wannan akan amsa mai an samu mai kiran sallah faqala manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ji kiran sallah to ku rinka fada faqulu kaga umarni kenan al'amru bil wujub ko nahyu bit tahrim umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ka sani dole ne manzo ce in ka ji mai kiran sallah to ku rinka faɗan abinda mai kiran sallah yake faɗa ko ba ce dole sai a masallacin ka ba tun da dai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza sami'tumun nida in kuka ji kiran sallah an fahimta ko. ba ce kiran sallah masallacin da kake sallah ba in dai har kiran sallah ne ake yi to wannan haƙƙi ya hau kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa bala ce wasu ila shekul islam ibn taymiya an ijabati mu'adhdhin an tambayi shekul islam ibn taymiya akan hukuncin amsa ma mai kiran sallah fa ajab sai ba da amsa da cewa wa amma idza kana kharij as-salah fi qira'atin aw dhikrin aw du'a'in fa innahu yaqta'u zalik yace in mutun yana zaune sai ji ana kiran sallah kuma ba a sallah yake ba shi ba sallah yake yi ba yana wani abu ne ko karatu ko zikiri ko addu'a sai ya ji mai kiran sallah yace fa innahu yaqta'u zalik to ya zama wajibi a kansa ya yanke wannan abin da yake so da ya amsa kiran mai kiran sallah ba za ka ce ai tilawa nake yi ba yanke ka amsa kiran sallah ba za ka ce ai zikiri nake yi ba yanke ba za ka ce addu'a nake ba tunda an fara kiran sallah ka yanki malam zai faɗi hikiman yace wa yaqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ya yanki abin da yake yi kuma ya amsa ya dinka faɗin irin abin da mai kiran sallah yake faɗa yace li anna muwafaqata almu'adhdhin ibadatun mu'aqqata yafutu waqtaha ce to kaji hikiman so da lokacin amsa kiran sallah dacewa da mai kiran sallah yana fada kana fada wata ibada ce wacce take da lokaci kuma lokacin zai iya wucewa ai za ka yi ne daidai lokacin da mai kiran sallah yake kira in ya gama kira fa haka shi shi kuma zikirin da kake za ka iya ko bayan an gama ne an gama kiran sallah an fahimta ko za ka tun da wannan yana da lokaci keɓantacciya to ka yi shi a lokacin shi wancan da kake kuma za ka yi a kowane lokaci to shi sai ka jinkirta shi in ka gama wannan sai ka ɗauki wancan ya ce wa hajjil azkar la tafu ya ce amma kaga zikirin da kake yi ai ba wa lokacin da za ce ai yanzu karka yi zikiri kowane lokaci za ka iya yi ya ce wa idha qata al muwalatu fiha li sababin shar'i kana ja'izan mithla ma yaqta al muwalatu fiha bil kalam lima yahtaju ilayhi min khitabin adami yace idan har wanda ke yin wani abu na shari'a wanda ke karatun Qur'ani ko wanda ke addu'a ko wanda ke zikiri an ce ya yanke abin da yake yi saboda ya amsa kiran mai kiran sallah to ina ga mai hira wanda hira ne kawai shi ma yake yi ba zikirin ba ba karatu yake yi ba kawai hira yake yi ƙila ma Allah kiyaye gulma yake yi an fahimta ko kaga shi ya cancanta da ya yanki abin da yake yi so da ya amsa mai ya amsa ma mai kiran sallah an fahimta ko so wannan ya zama wajibi mu kiyaye wannan قال Nawawi مالك امام النووي رحمه الله تعالى yake cewa idza fa idza sami'ahu ay al-adhan wa huwa fi qira'atin aw dhikrin aw darsin ilmi aw darsi ilmin aw nahwi dhalik qata'ahu wa taba al-mu'adhdhin Imam yake cewa idza sami'ahu idan har kaji shi me ai al-adhan kaji kiran sallah mutum in yaji kiran sallah wa huwa fi qira'atin alhali yana karatu aw dhikrin ko yana zikiri aw darsi ilmin ko kuma yana darasi yana karantarwa yana karantar da ilimi sai ji kiran sallah aw nahwi dhalik ko wani abu makamancin haka to qata'ahu sai yanke wannan abun da yake wa taba al muazzin sai koma ya bi mai kiran sallah ko karantarwa kake yi sai ka ji kiran sallah to ka yanke sai ka bi kiran sallah saboda umarnin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam yace idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu umarni aka baka kaga waɗannan abubuwa kaga su suka fi kowane abu falala da daraja a wajen Allah aiko karatu karantarwa zikiri da sauransu sai malamin yake cewa fa idza kana hadha qawlul a'imma fi dhikri wa qira'ati al-qur'an inda al fa kayfa bima dunahu min yace idan wannan shine matsayar wannan manya-manyan maluma da muka ambata akan abin da ya shafi zikiri da karatu da karatun Qur'ani cewa in ka ji mai kiran sallah ka yanke to fa kaifa bima dunahu min qawlin to ina ga abin da bai kai karatu ba bai kai zikiri ba na maganganu aga shi fi cancanta da a yanke shi a amsa kiran sallah yace wa takunul ijaba bi nafsi siyaq illa al-hayy kuma yanda ake amsa kiran mai kiran sallah shine za ka faɗi abin da mai kiran sallan yake faɗa ne sai dai a wajen faɗin hayya ala sala da hayya ala fala mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce ashhadu an la ilaha illallah. kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah. ba ka ce wa wahdahu la sharika lahu ba Ta ƙirƙiri bid'a yau da ya sa'a ma umarnin da manzan Allah ya maka sallallahu yace illa illa alhayy alatayn sai dai in kiran sallah zo hayya ala sala hayya ala alfala anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yaqul sai kai mai sauraro kace la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah an ce kai gaggawa ka zo kai sallah kai gaggawa ka zo wajen wannan abu babban rabon karabauta sai kai kuma kake faɗa wa mai kiran sallar ai ba ni da ƙarfi ba ni da dabara sai abin da Allah ya so an fahimta ku shi ya ce ka yi gaggawa kai ka faɗa mishi Allah ne zai nufa in zo ba gaggawa na ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya faɗa amma duk sauran lafuzan kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa wannan shine tsarin shari'a akan abin da ya shafi mai sauraron mai kiran sallah wannan shine fakara ta farko a wannan babin insha Allah ta'ala kuma za mu dasa aya a nan saboda lokaci abin da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kai, abin da ya zama na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira